shekara ta biyu biyu da ashirin da uku wanda shi ne da su na uku a cikin wannan shekara kuma mun tsaya a kan aya ta ɗari da ɗaya a cikin suratul al'an wanda zai karanta mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنا يقول له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله أكبر يأتي بديع السماوات والأرض الله شيني مكر كرنسا مقصمي an na ya kunu da huwaladun ta yaya zai zama yana da ɗa walamta ta kullahu sahiba kuma bayan ba shi da mata wa khalaqa kulla shay'in kuma ya halarci komai wa huwa bi kulli shay'in alim shi masani ne ga komai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan girma da kudura da iko da yake da shi ya ci gaba da bayyana mana ayoyin da suka kamata a ce duk mai hankali idan ya kalle su ya yadda cewa Allah shi ne Allah kuma ya yarda cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar ba wanda ya isa ya canza shi duk kuma abin da ya ba da labarin zai faru to lallai hakika wannan abin zai faru babu wata makawa a cikin wannan ayar da za mu karanta a yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kore wa kansa na ƙasa ta fuskar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar kuma ya tabbatar ya kure wa kansa na ƙasa kuma ya tabbatar wa da kansa cika ta kamala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bari samawati Allah shi ne wanda ya farar da sammai kalmar bada'a tana nufin farawa kirkira kirkirar abin da ba a yi irinsa a baya ba ba a ga kuma wani mai irinsa ba aka yi abu anan Allah yana nufin cewa shi ne ya farar da sammai ba tare da ya taɓa ganin wata sama a wajen wani ba shi ya yi ta saboda cikar ikonsa da kuma cikar ilimi da yake da shi don haka shi ya ƙirƙiri sammai wal ardi kuma shi ya kirkiri ƙasa ya sanya ta a yanda take ita ma sama ya yi ta ya tsaye da ita a yanda take to wanda ya yi wannan aikin yana nuna cewa ba shi da na ƙasa domin wanda yake da tawaya ba zai iya yin aiki irin wannan ba to shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai yake ƙara cewa anna yakunu lahu walad wanda ya yi wannan irin aikin to ta yaya za a ce yana da ɗa ta yaya zai samu ɗa bayan shi ɗa kamanceceniya yake yi da babansa to ta yaya za a yi Allah subhanahu wata'ala tun da shi ya halitta sama to za a zai halitta dan da shi ma zai halitta wata saman ne ko ko wanda zai halitta wata kasa zai yi shi ma nasa daban duk sanda ka ga an samu ɗa a bisa tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ya ɗora rayuwar ɗan adam a kanta da dukkanin dabbobi cewa in ka gaɗa to yana da uwa ne yana da uwa domin a halittar da Allah ya namiji baya haihuwa shi ne sai Allah kuma ya tambaya ce walam kulle kullahu sahib kuma ba shi da mata ba shi da mata balantana kuma a ce yana da shi ɗa abin da ya sa ɗan adam yake son ɗa na ƙasa ce ta da ɗan adam ko kuma dukkanin halittu suke son su ‘ya'ya tawaya ce ta jawo haka ta wayan nan shi ne ko dai mutuwa Wata ita cikakkiyar tawaya ce wacce kwata-kwata ma za a rasa ta daga duniyar gaba kuma kana so wannan jinsi na dan adam ko jinsin wannan halitta ya ci gaba da rayuwa da haka sai mutum ya samu so da ya san wata wataran zai zama baya nan to zai bar wanda za su mai gurbinsa ko kuma tawaya ta gazawa mutum yana zaune shekaru suna ja zai iya tsufa wa'annan ƴaƴan da ya haifa su ne za su taso su taimaka masa ya ƙarasa rayuwarsu a haka to shi Allah duk ba shi da wannan bukata ta haka me zai yi da wannan yana tabbatar maka da cewa waɗanda suka jingina wa Allah ɗa ƙarya suke masa don shi ya san kansa kuma ya kore wa kansa wannan ɗa da suke cewa ƙalatul yahudu uzairu bin وقالت النصارى المسيح ابن الله to Allah ya ce zalika qauluhum bi afwahi wannan zancen su ne suke faɗa da baki ba su da tabbas akai ba shi da mata ina zai yi dan kuma Allah shi ya halitta dan adam inda yana da bukatar yayi da to kafin ma ya halitta ɗan adam din sai wa kansa da haka Allah subhanahu wata'ala ya kore wa kansa da kuma ya kore wa kansa mata shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad shi bai haifa ba kuma ba a haife shi ba dan haka wanda ya haifa ko aka haife shi to shine zai yi irin abin da aka samar da shi ta kansa da haka Allah ba haka yake ba walam takullahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in kuma Allah shine ya halacci komai komai Allah shi ya halarce shi babu wani ragin tsaka duk da Imam Qurtubi a wannan gabar yana cewa wannan kullu din ba kullu ce da ta wato tattare komai ba ma'ana Allah subhanahu wata'ala shi ya halarci komai amma ba shi ya halitta wato sifofinsa ba halitta su yayi ba tunda in an ce komai sifofinsa ma sai shiga to sifofin Allah ba halitta su yayi ba su ma yanda yake kadimi haka su ma suke kadimi malam ya kafa misali ya kafa dalilinsa da cewa gashi nan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa rahamati wasi'at kullu shay' rahama ta ta haɗe kowa sai ƙurɗu ya ce kaga a nan banda iblis ke to amma da yawan malamai suna ga shi eh, ba haka ba ne ai rahamar Allah ɗin shi ma iblis ɗin ai ta haɗa da shi ta haɗa da shi tunda Allah subhanahu Ta'ala ya halicce shi rahamarsa ce me yawa Allah ya halicce shi rahamar Allah ce garin damarsa ne kuma ya ɗauke shi ya sa shi aljanna yayi masa ba abin da yake so ba kuma ya roki alfarma a wajen Allah yana so a bar shi har duniya ta tashi kuma Allah ya bar shi rahama shine bai yi amfani da rahamar ta inda Allah zai dawwamar da rahamarsa tare da shi ba shi yasa sai ya shi na haka dai ala ayi halin kullu din kullu ce sifofin Allah subhanahu wataala su ma damfare suke da Allah madaukakin sarki da haka wato su ma kadimai ne ba kwararru bane Allah subhanahu wataala yake wa khalaqa kulla shay'in Allah shine ya halitta komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah madaukakin sarki masani ne da komai komai Allah ya san da shi malam yake cewa wato da Allah subhanahu wataala yace badi'us samawati ay mabda'uha mabda'iha shine ya farar da ita wa khaliquha kuma shine ya halitte ta wa man sha'uha kuma shine ya samar da ita yace akan wannan ne aka samu kalmar wato albid'a da Allah yace badi'u samawati daga nan zaka gane me ake nufi da bid'a shine mutum ya fara da wani abu a cikin addini ba tare da wato ya samu makwafin wannan abin a tushen addinin ba ya fara da shi daga aljihunsa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku la ilaha illa huwa ba shi da abokin babu wani abin bauta da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in mahalicin dukkan komai fa'abuduhu ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi akan komai mai kulawa ne Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da kansa cewa zalikumullahu rabbukum wannan shine ubangijinku ma'ana wanda ya farar da sama ya farar da ƙasa kuma ba shi da ɗa ba shi da mata kuma shi ya halarci komai kuma ya san komai to wannan shi ne allan da ake gaya maka tawa. kuma shi ne rabbuku shi ne ubangijinku a nan allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ɓangare na imani guda biyu ko kuma guda uku ma gaba ɗaya ɓangare na farko shine wato imani da sunayen Allah da sifofinsa da Allah ya ce zalikumullahu ya faɗi sunansa da haka Allah yana daga cikin sunayen Allah sanan na biyu karmar ilah da take cikin Allah tana nufin abun bauta kaga a wato tauhidi wanda ake cewa wato tauhidin uluhiyya ya fita a ciki cewa Allah shi kadai ake wa bauta kuma Allah ya ce rabbukum kaga tauhidin rububiyya shine ubangijin shi rabbu shine wato imani da Allah ta kasancewa shine mai halitta mai rayawa shine mai azurtawa shine mai kashewa shine mai kaza shine wanda zai tashi alkiyama shine wanda ya samar da duniya shi yake tafiyar da dare da rana shi yake komai to wannan shine rabu to duk Allah subhanahu wata'ala shine ya cancanci wayannan abubuwa yana da sunaye kuma shi ya cancanci ibada kuma shine kuma yake tafiyar da komai a kasan ikonsa Allah ya ƙara jaddada ya ce la ilaha babu wani wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kaɗai a nan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fito da maganar cancantar bauta saboda su kafirai ba suna ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa Allah ne ya halitta sama da kafa yi komai ba ba suna ja da shi a haka ba ne. ba kuma suna ja da shi akan cewa ba Allah bane gaba daya a'a a zo a ce shi kadai za a bauta wa a anan rigima take su suna ganin aj'alal alihata ilahan wahida sai a sanya Allah a duk allolin nan duk waɗannan allolin a tattare su a maida su Allah guda ɗaya kawai ya zama shi kadai za a bauta suna ganin wannan abu ne da ba zai yi shi yasa Allah subhanahu wataala sai sake daddada ya nuna maka cewa da aljanu da mala'iku da rana da wata da ɗan da komai da ake bautawa ba su cancanci bauta ba domin ba su halitti sama ba ba su halitti ƙasa ba idan ka samu aljani to za ka samu haifarsa aka yi don haka shi kuma Allah bai haife shi ba haife shi ba rana halittacce Allah ne ya halitte ta wata Allah ne ya halitte shi sama da ƙasa Allah ne mala'iku duk Allah ne ya halice su shi kuma ba a halice shi ba don haka tun ana Allah yana sama da su ke wannan ya nuna cewa shi kaɗai ya cancanci bauta la ilaha illahuwa ba abin bauta da gaskiya sai shi kulli shay'in a khaliqu kulli shay'in fa'budu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan ubangijin da ake cewa ka bauta masa khaliqu kulli shay'in shine ya halicci komai fa'budu bauta masa saboda shi yayi wayancan abubuwa ku bauta masa wannan Fa'ul din fa'ul ce fa'ul aqiba ce mana dalilin da yasa aka ce a bautawa Allah to dalilin kasancewa shine yayi sama yayi kasa shi yake fitar da tsirrai shi yake kaza shi yayi komai to wannan shine dalilin da yasa zaka bauta wa Allah in ka samu wani da irin waɗannan dalilan da ya haɗa su to shi ma ya tantance bauta wanda kuma ba za a samu in an samu wanda yake tsirar da tsirrai yake ruwa daga sama ya halicci sama ya halicci kasai ya samar da ɗan adam ya samar da taurari ya samar da komai to shi ma an samu wannan mai irin wannan sifar to shi ma ya tantance bauta to in ko babu to shi wannan Allah shi kadai shine ya tantance bauta da haka Allah ya ce fa'buduhu dan haka ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah mai kulawa ne da komai ana duk wani abu Allah subhanahu wata'ala shine wato mai kulawa da shi ba wani wanda yake kulawa da komai sai Allah shi kadai shi yake kula da kowa da komai da cin mutane da shan su da suturarsu da baccin su da tashin su da mutuwar su da rayuwar su da komai da numfashin su duk Allah shi yake kulawa da shi shi yasa ran da duk abincin mutum ya kare numfashin sai ya kare shi kenan zaman sa na duniya ya kare ba a taba samun wanda ya tsallaka ko da kwaɗe saboda me saboda da Allah yana sane yana kulawa da shi shi kuma cikakken mai sani ne, cikakken mai iko Allah maɗaukacin sarki ya ce lati durikul absar gannai ba sa riskar Allah wa huwa yudrikul absar shi kuma yake riskar gannai wa huwa al Allah shi ne mai tsasawa al-khabiru masani da komai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tudrikuhul absar gannai wato gani da dan adam yake da shi ko kuma wata halitta daga cikin halittu to ganin su baya iya riskar Allah baya iya riskar Allah sai sa hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda Allah subhanahu ta’ala zai yi wahayi to duk mala'ikun da suke sama masu ma suke yi so da ba za su ji maganar Allah kai tsaye har mala'ika jibril don haka sai ya suma shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe shi sai ya gaya masa abinda ake so za a zo a sanarwa da annabi shi kuma sannan sai ya ɗauko sai ya tare shi ma mala'iku tambaye shi mai Allah ya ce sai Allah ya ga sai mala'ika zuri ya gaya musu ga abin da Allah ya ce sannan sai kuma ya tuhu ya gaya wa wajen Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka cewa hatta mala'iku ba ganin Allah suke yi ba sa ganin Allah to shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya tabbata da cewa la tudrikuhu al-absar gannai ba sa iya riskar Allah malamai sun yi sabani akan cewa wato a me ake nufi da cewa gannai ba sa riskar Allah akwai sabani da yawa akan wannan amma mafi girma kuma wanda ya fi kusa da wanda za mu iya tattaunawa a kansa wanda zai zame mana zai yi munasawa zai amfanar da mu shi ne shashin malamai tun daga kan sahabbai sun tafi a kan cewa eh yadda Allah ya faɗa lati durikul afsar wa huwa yudrikul afsar wato ba a ganin Allah kwata-kwata a nan duniya ba za a ga Allah ba amma sun yadda cewa za a gan shi a lahira amma a nan duniya ba za a ga Allah ba kuma ba wanda ya gan shi kuma ba wanda zai gan shi wannan ita ce wato fahimtar da yawa daga cikin sahabbai kuma a kanta na na aisha Allah ya ƙara mata yadda take to idan an kalli wannan ɗinta kamar tana cewa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi isra'i da mi'raji, bai ga Allah bai ga Allah na na aisha Allah ya ƙara mata yadda kamar yadda imam muslim ya fitar a cikin hadisi a cikin sahihinsa yake cewa an karbo hadisi daga masruf qala masruf yake cewa kuntu muttaki'an inda aisha radiyallahu anha fa qalat ya aba aisha masruf yana yace na kasance a kishin gide a wajen na aisha Allah ya kara mata yadda fa qalat sai na aisha tace ya aba aisha ya kai baban Aisha yana da suna Aisha saboda Aisha na Aisha gwaggwansa ce sai wato take cewa ya ba Aisha ya kai baban Aisha ta rufe shi masarufin ke salasun man kallama bi wahidatin hunna faqad a'zama 'ala Allah al-fariyya wato ta ce abu guda uku duk wanda ya faɗa ya tabbatar da su akan Allah to faqad a'zama Allah al ya wato yi babban ƙarya ga Allah yayi ƙarya babba ga Allah madaukakin sarki amma a wata ruwaya cewa tai faqad akhta ya faqad kazaba ya yi ƙarya kuma kalmar kazaba a larabci suna amfani da ita wani lokacin da sunan akhta kuskure to tana cewa duk wanda ya faɗi wannan abubuwan da za ta faɗa a nan gaba guda uku to ya yi kuskure babba ƙultu mahiya a mahunna sai na ce wa'yan abubuwa ne wannan halar sinan aisha na ce man za'ama anna muhammadin ra'a rabbahu a a'zama 'ala allahi al duk wanda ya ya ya ya ya kadarta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to hakika ya yi wa Allah ƙarya sai masruq yake cewa wa kuntu muttaki'a na kasance ina kishin gide fajalastu sai na zauna saboda shi ma ba haka ya sani abin da ya sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to amma sai ji ta faɗi wani abu da masruq ce sai na zauna wa kuntu a fajalastu na kasance a kishin gida nake kawai ke na da na zauna an faɗi wata magana da sai mai ne wa qultu ya ummul mu'minin sai nace babar mu'minai unziri inzirini wala ta'adilni wala ta'adilni ita dan jira ne karki mun gaggawa karki karki ɗebe ni sai yanda zan samu matsala alam yaqul Allah azza wa jalla wa laqad ra'ahu bil ufqil mubin ba Allah ya ce Allah subhanahu wato hakika ya ganshi a sasanni mabayyani ba ma'ana ya ganshi ya ganshi Allah yana yana nufin ba Allah ya ce annabi sallallahu alaihi ya ganshi a fadarsa ba sannan kuma ya kara ya ce wala kadra ahu nazalatan ukhra kuma ya ganshi sauka ta biyu faƙala sai ana awwalu hadhihi al-umma man sa'ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ni ce ta farko da na iya sanin ta kenan ni ce ta farkon da na tambayi manzon Allah akan wannan ayoyin da kafa An ma na san da su ni ce ta farko da na ga gashi an fade su kuma gashi Allah ya ce la tudrikul absar to sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi to ya imin bayanin ya abin yake faƙala sai ya ce min inna ma'uwa jibril ai jibril ne wannan ganin da Allah yake cewa wala ƙadar a'un bil'ukil da kuma wato wala ƙadar a'un na zalatar ƙwaƙwara to wannan mala'ikar jibril ne lokacin da na gan shi sau biyu lam arahu ala suratihi ban taba ganin mala'ikar jibril ba duk zuwan da yake mun guri na ban taba ganin a surarsa ba Allah sai salafa alaiha wacce Allah ya halicce ta ya shi a kanta gaira hatainil marratayn sai a wannan halin guda biyu shine Allah yake faɗa cewa na ganshi a wannan da haka wayannan ayoyin guda biyu suna magana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da malaikar jibril ganin farko da kuma gani na da ya masa ra'aituhu ra'aituhu munhabitan min sama na ga mala'ika jibril yana sakowa daga sama Fadal azma khalqihi ya toshe saboda girman halittarsa ma bai na samai wal tsakanin sama da gaba ɗaya ya tokare gaba ɗaya ya tokare tsakanin sama da ƙasa faƙultu sai masaruf ya ce sai na ce ya faƙala sai na ce awalam tasma anna Allah azza wa jalla ya ƙulu baka ji Allah maɗaukakin sarki yana cewa ba la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar gannai ba sa riskar Allah shi yake riskar gannai wa huwa latiful khabir kun ga fasara aya mu kenan ita na na Aisha in mun kalla hadisi abinda take ne take faɗa cewa a duniya ba wanda ya taɓa ganin Allah sai a lahira kawai ta kore ganin Allah gaba ɗaya a duniya ba za a gan shi ba tun daga can annabi Musa da ya ce da Allah subhanahu arini arni anzur ilai qala lantana ne ولكن nzur الى الجبل ان استقر مكانه istaqarra makanahu fa موسى ta'lam الله Musa ya nemi Allah ya ga Allah shine sai Allah ya ce ba za ka gani ba a wannan duniya sai ba za ka gani ba sai dai in kana so dan ka gane cewa ba za ka gani ba to kalli wannan dutsen in dai ya tsaya yanda yake to za ka gani sai Allah subhanahu wataala falamma tajalla falamma tajalla فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا Allah subhanahu ta'ala da ya bayyana ga wannan dutsen sai dutsen ya rijittige ya zama toka shi kuma annabi Musa zuciyarsa ta ba bata dauka bai suma to ita tana ga a fahimtar da take kai cewa ba wanda zai ga Allah har manzon Allah sallallahu alaihi bai ga Allah ba da idan sai kuma ta ci gaba da cewa awalam tasma anna Allah azza wa jalla ta ce cewa masruf masruf kuma baka ji Allah madaukakin sarki yana cewa ba wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyi baka ji ba Allah ya sai ba ba zai yi da wani mutum Allah ya masa magana baki da baki shi da shi ba illa wahayan sai dai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijabi ko kuma ta bayan hijabi mana aw ta bayan hijabi aw yursila rasulan ko kuma ya turo masa da manzo har na aw yursila rasulan aw yuhiya aw yursila rasulan aw yuhiya bi izni ayyuka rasulan fa yuhiya bi izni yawa fa ko kuma ya turo masa manzo shi ko manzon yi masa wahayi da izinin Allah madaukaki sai ta ƙara tabbatar masa da cewa wato hatta magana da da da da Allah mutum yana ganin Allah Allah ya masa magana ba a yi babu wannan a duniya ba za a yi wannan ba qalat sai take cewa ta gama da wannan magana ta ganin Allah za mu ƙara karasa hadisin kawai saboda fa'idan shi da ragowar abin da ke wannan shine mahallin shahid din قالت ومن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله الفريا wanda duk yake tsammanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koye wani abu na alqur'ani ya bawo wasu kebantattun sa to yi wa Allah ƙarya manzala sallallahu alaihi bai koyi komai ba ya ga yawa kowa Allah subhanahu wataala ta kafa dalilin sai wallahi ta'ala ya qulu Allah yana cewa ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risala in baka yi ba to baka isar da sakon Allah dan haka manzala sallallahu alaihi kuma ba zai kwange sako ba wa qala take cewa man za'ama annahu yukbir bima yakunu gadan duk wanda yake tsammanin zai bada labarin abin da zai faru gobe faqad a'zama Allah al-qarya to yayi wa Allah ƙarya shi ma yayi wa Allah babbar ƙarya والله تعالى يقول الله نتا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ba wanda ya san abin da zai faru gobe a sama ko a ƙasa ba Allah Wani hadisin Imam Muslim ya fitar da shi wato sai ra'ayi fahimta ta biyu ita kuma wannan fahimtar cewa suka ce e a duniya ba wanda zai ga Allah sai dai manzan Allah da Allah ya ɓance shi da Allah yake ɓance shi kawai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya keɓance manzan Allah subhanahu wata'ala wannan kuma ita ce fahimtar da Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa da ya tafi a kanta waccan fahimta tana na Aisha Abdullahi bin Mas'ud da Abu Hurairah duk akan haka suke yin fatawa amma Abdullahi bin Abbas cewa ya a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah annahu ra'ahu bi ainihi da manzon Allah sallallahu alaihi ya ga Allah da idanuwan? wa hujjatuhu qawluhu ta'ala fadansa shi shi ne fadan Allah madaukakin sarki da ya ma kadaba al-fuadu mara zuciya bata karyata da ido ya gani ba ma'ana ganin da idan Allah ya yi wa Allah zuciyarsa ma ta karba ta gani ba kamar yadda zuciyar Annabi Musa bata karɓa ba ya suma shi bai suma ba zuciyarsa ta karɓa ya ga Allah wa qala abdullahi bin al-harith abdullahi bin al-harith yake cewa idh sama ibn abbas wa ubay bin ka'ab wani lokaci abdullahi bin abbas ya suka haɗu da ubay bin ka duk sahabbai ne Allah ya ƙara musu yadda fa qala ibn abbas sai abdullahi bin abbas yake gaya wa ubay bin ka. gwanin karatun alqur'anin masanin alkurani ki kaga wato habu ya ga habu kenan. da shi abdullahi bin abbas turjiman alquran da kuma ubay bin ka'ab shi ma kuma a fagen alqurani na daban ne to da suka hadu fa qala sai abdullahi bin abbas yace amma na hanu banu hashim ita mu ba banu hashim dangin sa annabi sallallahu alaihi wasallama fa naqulu mu abinda muke cewa inna muhammadan ra'a rabbahu marratayn mu fa yake gaya wa ubayi bin ka mu fa abinda muke muka yarda da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah hasau biyu ثم قال ابن عباس أتعجبون أن الحلة تكون لإبراهيم في أن الله بن عباس يقول بكاي ما cewa بتوا الحلة وتكفن kasancewar. khalil Allah ya rike annabi Ibrahim khalil wal kalam li Musa kuma Allah ya yi magana da annabi Musa wal ru'yat li Muhammad ba za ka yi mamaki ba ga kowa a cikin waɗannan manyan annabawan Allah ya kibance shi da wani abu Allah ya kibance annabi Ibrahim da hulla ya zama khalil ɗinsa shi kuma annabi annabi Musa Allah yake bance shi da zance shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake bance shi da gani qala fa kabbara ubay bin ka'ab sai ubay bin ka'ab ne kabbara ثم قال sai abdullahi bin abba sai ubay bin ka'ab yayi kabbara wato a nan shi abdullahi abbas shi yana da fahimta cewa annabi salama ya ga Allah ido da ido mana ya ga Allah da idansa kuma fahimta ce da wato mutane magabata da yawa ita ma sun tafi akan kamar irin su Hassan al-Basri tabi'i da irin su Abdul Hassan al-Ash'ari da sauransu duk sun tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah amma gaba ɗaya ahlus sunna sun tafi akan cewa za a ga Allah a lahira za a ga Allah a lahira kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wujuhun yawma idhin nazira a ranar alkiyama akwai fuskoki na mumine kenan nazira za su dinga kyalli suna haske suna walwali ila rabbiha nazira kuma za su ga ubangijinsu wannan mu'tazila su sun ƙaryata suka ce da Allah subhanahu wataala yace da annabi Musa cewa lan tarani walakin anzur ila aljabal lan tarani suka ce lan din da Allah ya amfani da ita suna nufin har abada har abadin abadina ba za a ga Allah ba za a ga Allah ayar da take wujuhu yawmin nazira ila rabbiha nazira suka yi mata tawili ala ayi halin ba sai na tsawaita da magana a kansu ba cewa akwai saɓani kamar yadda bayani ya gabata kuma wanda wato ya fi rinjaye shine cewa a wanda ya jayi jaye shine cewa wato ra'ayin da na Aisha ta faɗa ya fi dalilai tabbatattu tunda ita in an kalla za mu ga tambayar manzon Allah ta yi ya ce mata bai gan shi amma maganar abdullahi bin abbas shi ma wato malamai suna kallanta da haka ta fuskar dalili wato na na Aisha ya fi kusa da dalili amma shi ma na maganar Abdullahi bin Abbas malamai ba su jefar da shi ba suna kawo shi a sabbin na misali mutane su ga yadda darajar munzan Allah sallallahu alaihi take ko da yake akwai sabani amma malamai da yawa tun da kan sabai suna ganin cewa munzan Allah ta ya ga Allah da idansu wanda ko ba wanda ya ga wani sannan kuma dama bayanin ma da yayi na cewa wanda Abdullahi bin Abbas ya ce Allah ya bawa ya ke keɓance annabi Musa da magana ai shi ma Allah din dai ya ga Allah ai ya masa magana ai ta haka shi ma tsarewar magana ma shi ya gan shi har ya yi magana da shi kenan sannan kuma wata in kuma Allah ya rike annabi Ibrahim ba daɗayi ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah takhadha ni khalilan kama takhadha Ibrahim da haka dai duk wannan matsayi da suke da shi ba keɓantacce ne su a gurinsu ba manzo Allah sallallahu alaihi ya Allah ya keɓance shi domin kuma ya ƙara masa akan wannan kenan da sahabbai wanda ta, to da Allah da aka ba da labarin Isra'i to da yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sahabbai da yawa wanda suke ganin cewa ita kamar yanzu na Aisha tana ganin cewa ai da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan abu ba da idansa da jikinsa gaba ɗaya ba zuciyarsa Allah subhanahu wataala ya sa aka ɗauka aka yi isra'i da ita aka je fadar Allah da ita na haka ya gani da zuciya ta zake nan ba da ido to shi kansa ganin da zuciyar Allah sallallahu alaihi wasallam Musa shi ya aka Allah ya ji dalili da zuci ai su ma su zuciyar bata karbu wannan din ba bata karbu wannan ba wannan yana daga cikin dan abinda ah, malamai suke yin bayani a ciki ɗan kaɗan ne a cikin insha Allah wani in Allah ya raya muna tafi akwai gabobi da a gaba za su sake zuwa za mu sake tattaunawa a kai ba shi ne magana gaba ɗaya a kai ba amma dai wannan shi ne mafi girman abin da koma da ina ne ake magana a kai na ganin Allah su mu tazila sun ce da duniya da lahira duk ba za a ga Allah wannan shi na su kuskure wannan kuma shi ne abin da Allah su ka ta kai Allah ya samu da wannan kuma insha Allah za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki ɗaya idan na yi kuskure a ciki Allah ya gafarta mu Allah ya sa mu zama duniya lafiya اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب akhirah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين